وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد Allah cikin insanta da amincewarsa da yarjewarsa ko za mu fara karatu kai tsaye na littafin talhisu sifatu salatin nabi من التكبير إلى التسليم كأنك تراها لدي للتاف صفة صلاة النبي kama daga kabbara zuwa assalamu alaikum kai ka ce kana gurin kana gani manzo yake na fitaccen malami muhammad nasiruddin al'albani wannan shine zama na biyu zama na farko mun gabatarwa da ta shafi sukofin ɗalibin ilimi na gari don za mu shiga gabatarwa ta shi ainihin mai littafi yau kwana watan na boko yana sha hudu ko ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu eh, ga watan goma ko eh, muna sha hudu ga watan goma shekara ta dubu biyu sha biyu da haihuwar annabi isa alaihi salam wacce ke daidai da ranar ashirin da takwas a gurin wasu da bakwai ko sabani da ake da suna ganin wata ko na kalandu da watan sha ɗaya shekara ta dubu da ɗari hudu talatin da uku da hijirar manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam da garin makka zuwa madina to za mu fara da abin da mala yake ta kadim gabatarwa بسم الله الرحمن الرحيم da sunan Allah mai mayan waciyar rahama da ta shafi kowa da komai arrahim mai kuma ke bantaccen jin kai ga bayansa muminai arrahman in ka tsaya ta lissafa harufansa za ta tare da ra'un da ha'un da mimun da alifun da nuna rahman harafin za su baya biyar ne amma ka ɗauki rahim za ka ga da ra'un da ha'un da ya'un da mimu wanda suka fi yawa kenan na rahman sun fi yawa to shine laraba suke cewa ziyadatun fil mabna ziyadatun fil ma'ana duk sanda aka samu ƙarin adadin harafai a ginin kalma to ta ɓangaren ma'anan ma za ka samu ƙari to an ce ar-rahman mai mayalwaciyar rahama da ta haɗa kowa da komai ba an ne ba mutum ba dabba ba ƙwaro ba tsuntsu kowa ya shiga in an ce ar-rahim mai keɓantacciyar rahama ga bayan da suke mummunai. kaga an ne bai shigo ba sai ga manto wancan da harafan suka fi yawa ma'anar ta fi yawa da faɗi wannan da harafan suka zama takaitattu ma'anar ta fi zama takaitacce to Allah ya ji kan innal alhamdulillah hakika yabo da godiya da kirari da suke haɗe da girmamawa sun tabbata ga Allah nahmaduhu muna gode masa wa nasta'inuhu kuma muna neman taimakonsa wa nastaghfiru kuma muna neman gafararsa da yafe ka kan kurakuran wa na'udu billahi min shururi anfusina kuma muna neman tsarin Allah daga sharrance-sharrancen kawunan wa min sayyi'ati a'malina da kuma munanan ayyukanmu ma'ana Allah ya tsare mu daga sharrin da mu zame wa kanmu da kanmu ko kuma mummunan aikin da za mu aikata da ishafe mu manzo da malam ya cigaba da cewa kamar da yake hutubatul hada ce ta manzo ɗauko igilo a kansa man yahdihi Allah duk wanda Allah ya shiryar da shi fala mudilla la babu mai iya fadda shi wa man yudlil wanda kuma Allah ya batar da shi fala hadiya la ba shi da mai iya shiryar da shi wa ashhadu an la ilaha illa Allah kuma na shaida haƙiƙa babu wani abin bautawa da cancanta da gaskiya sai Allah wahdahu shi shi kadai tak la sharika lahu ba shi da abokin tarayya cikin bauta wa ashhadu anna muhammadan abduhu kuma na ce shaida haƙiƙa annabi muhammad bawansa ne wa rasuluhu kuma manzansa wannan su ne matsayi guda biyu da babu ya su da wato anin bawa ike takawa cikin bayi a jingina ka ga cewa bawan allah kuma bawan shi ma allah ya karɓe ka kai bawansa subhanallahi asra bi abdihi laylan wa rasuluhu kuma a ce da kai manzansa Allah ma yadda kai manzansa ne Muhammadun rasulullah to ba matsayi za ka gaya wa bawa da ya wuce wannan matsayin bawa zai kai baya wannan to Allah ya yadda kai isa ka cikin nagartaccen bayansa iya yadda kai isa ka cikin a daraja ta koliya zane shi yasa manzo yake cewa kada ku kai ni inda Allah bai kai ni ba wajen yabo kamar yadda kiristoci suka kai annabi isa inda Allah bai kai shi ba dan yabawa ni in kun tashi yabona ku ce bawan Allah manzon Allah ba ku da abin da za ku gaya min da ya wanda Allah imu ko ya gaya ku sai ma da ce amma ba bayan haka faqad iktaraha alayya akhi al-fadil dan uwa ne martaba ya kawo min shawara iktara ake nufi da shi wani tunani da za a kawo shawara ɗora al'umma a kan ko iktira shawara ta wani abu da in an yi shi zai amfani al'umma shine faqad taraha alayya akhi al-fadil dan uwa mai martaba ya kawo min shawara mai amfani waye dan uwan da ya kawo shawara al-ustaz malami shahi zuhair ash-shawish wanda ake cewa da shi zuhair ash-shawish maktab al-islami wanda yake da gurin sai da littafi da ake ce masa al-maktab al-islami ma'ana bookshop na musulunci islamic bookshop wace shawara ya kawo mai amfani za ta amfani al'umma ita ce an al'umma bi talhisa kitabi in tsayu wajen reraye littafi na da ta kaito shi wani littafi ne sifatu salatin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam sifar yadda sallar annabi muhammad tsira da amincin allah tabbata a gare shi take min at-takbir tun daga kabbara harama farkon fara sallah ila taslim zuwa yin sallama an zo karshen sallah fa annaka taraha kai ka ce kana ganin sallar da manzon sunan kenan صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراه. مو كما نامو إذا مكشدا كانوا وللتابو

wata ƙaribi ibaratihi da kusanto da ma'anonin littafin ila ammatin nasu zuwa ga magarin mutane dan wancan babban ina buƙatar a cikin kana da ilimi mai zurfi shi ne sa ka fahimci wasu abubuwan da ke cikin amma a rerayo shi dan ga magaru wanda ko karatunsa bai zurfi ba in ka bi za ka fahimci abin da ya kai shi ne hikima samar da wani shi sai muka fara in muka fahimce shi sai fahimta wata ɗin a zo mana cikin sauki wannan mara aiki yayin da na ga cewar iktirahan mubarak wannan shawara shawara ce mai albarka wannan tunanin tunani ne mai albarka wa kana muwafiqan lima kana yajudu fi nafsi yace kuma yayi daidai da ya dace da abin da yake kimin kai komo shine yajudu shi da ake cewa da mobile irin wannan wayar ake ta da ita jawwala duk inda kai kana tafa da kayan duk inda ka kai za ka je da ita duk inda ka dawo da ita so sai zama to ce yake cewa wa kana muwafiqan lima kana yajudu fi nafsi wannan shawarar ta da tunanin nasa ya dace ya yi daidai da abin da yake min kai komo a rai shi ma ke yana da wannan tunanin rairaye littafin nasa kuma aka samu shawara daga wani min zamanin ba'i tun tsawon wani lokaci ko tun wani lokaci mai tsawo abin yake kai mun kawo a rai wa qala ma sami'tu mithlahu haka ne na ku ba haka ba wa qala ma sami'tu mithlahu min akhin aw sadiqin ana ku babu kai na ka da aka? to an dace da kai dace dan da irin mamala yace wa qala ma sami'tuhu wa eh, sami'tu mithlahu yace da dadewa ko tun da na ma shi kwatan kwacin irin wannan shawarar da tunanin na wannan dan kwame wannan kawo shawarar are da ya lissafi min asin daga wanda daga cikin yan uwan au sadiqin ko kuma aboki ma'ana ba shi kadai bane wanda ya bani irin wannan shawara ko ya fa irin wannan tunanin na are da ya littafin da ta su ba fashajja'a ne zalik sai hakan ya wato ainihin zafirar da ala an attabi alahu qalilan min waqti akan in dan yanka masa in dan gutsuro masa wani dan lokaci kaɗan daga cikin lokacin da nake da shi inji shi mana albani al-mustahim wanda yake cike ko wanda yake wato ake istiham shine cinkoso wanda yake tumfushe shi lokacin na mana albani bi kasirin min al-a'mal al-ilmiya da ayyuka na ilimi masu kumbin yawa ko da su in yana so yi wani tarfesin sai dai sai gutsuro wani lokaci daga cikin lokutan da suke cike cunkushe da ayyuka na ilimi masu kumbin yawa to kuma gashi wannan ba na ilimin ne dan jahili ba zai irin wannan aiki sai dai yana daukan wannan karamin aiki ne akan wancan ma kama kan da yake sabo fabadar sai ne gaskawa ila ta haƙiƙi zuwa ga tabbatar da maktarahu abin da ya kawo shawarar ko tunanin da ya gujiro da aiki a kan hasba bakar gwargwadon iko na wa da irin nawa kokari sa'ilan lil sa al-maula ina mai roƙon majibinciya Allah ke subhanahu wanda tsarki ya tabbata gare shi wa kuma ya ɗaukaka me yake roƙa daga wajen Allah an ya ji alahu waje ki sanya wannan aikin rairayar littafin da zai yi ki zama tatacce ina mai fuskanta Allah da shi wa yanfa bihi ikhwani al-muslimin kuma ina mai roƙon wannan littafi da zan tace in na tace ya amfani yan uwana mu sai ce wa qad awrattu fihi ba'd al-fawaid na zo da wasu daga cikin fa'idoji amfani masu yawa azza'ida wanda suke ƙari ne ala sifati akan asalin littafi na sifatu salatin nabi kenan wanda ya karanta wannan littafin zai iya zama ina da abin da wanda ya karanta sifar salatin nabi bai same shi a ciki ko da yake kanin wancan to yana da abin da wan kuma ba shi da shi an gane ko eh. tanabbahtu laha ita na faɗa ku ba su waɗannan fa'idoji ne wasta hasantu wasta hasantu dhikraha naga kuma yana da kyau ku ambato su fi asna'i talqi a lokacin da nake tsaka da rera yawa wannan fadakar ta zo min sai ku aika kamata in ƙara waɗannan fa'idojin za a ƙaru da su sai ma da ya faru wato ainihin rera yawa sai ga akwai wasu fa'idoji da ya kamata in goya da su duk da babu su a asalin littafin su tafi salatin nabi to amma bare sa su a wannan ƙarar kama unaitu inayatan khassa kamar yadda na wato ainihin ba da kulawa inaya da abu shine wato ba wa abu kulawa kama unitu kamar yadda na kula inayatun khasa kulawa ta musamman bi sharhi ba'dil alfaz da sharhi wasu daga cikin lafza alwariyatu fi ba'dil jumal waɗanda suka zo a cikin wani sashi na jumloli alhadithiyya na hadisi zan dubo ta wani lafazi da ya zo a cikin hadisi sai yi bayanin abin da ya ƙunsa awil الأذكار ko kuma wanda ya zo a cikin الله manzo sallallahu alaihi وجعلت له على ja'altu وجعلت له unwa رئيسية wa kuma na san yawon shi wannan littafi wasu matashiya shi ake cewa unwa ko anawin na sa masa wasu kanu kanu irin kanun labarai da ake ce ra'isiyya waɗanda suke manya-manya zai zo da babbar matashiya to akwai waɗannan duk inda na zo zan bayani sai kawo babbar matashiya wanda bayani zai biyo a ƙarƙashin ka yace wa ukura akwai kuma wasu wato ainihin matashiyar kasira masu yawa janibiya wasu su kuma su na gefe ne a gefen babbar matashiya nake fasu ko da aka littafin nan zai tafi da shi kan salon matashiya ke ɗaya babba da kuma wasu mai kanana eh, kanana a karkashin babba tawbihiya wadda suke tsarin bayani akan ita babbar matashiyar da nasa wa auratu ta haka a karkashin su na sanya masailan kitab matsalolin shi wannan littafi na karshen shi su ga da bi arqamin da sanya musu lambobi mutasalsila wanda suke a jere daga na ɗaya na biyu zai biyu na uku zai biyu na hudu zai biyu shi ne mutasalsila zubin yanayin farka wanda suna ɗamfar da wannan wanda suna ɗamfar da wannan shi yasa ake cewa da farka silsila ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا سلسلة فرقة وفرحت بجانب Kulle matsalar ita kuma na fayyace a gefen kowace matsala, me ya fayyace bi hukumiha faɗo hukuncinta in ya faɗi matsala sai ce to wannan matsalar ta faɗa ba hukuncinta a musulunci min rukunin na ambata cewar wannan matsalar rukuni ce ginshiki ce a cikin abin da ake bayani a kan awwa ko dole ce wa ma sakattu an bayani hukumi duk kuma matsalar da ta layi shiru game da hukuncin ban bayyana hukuncin wannan matsalar ba ba huwa min sunani wannan suna cikin sunani. ko da sunnoni su ba zan tsana cewa da wannan suna ba wannan suna wannan suna amma duk wanda yake ginshiki ko yake wajibi zan ga ma ginshiki ne zan ga ma wajibi ne sauran da ban ce kuma za to kawai suna cikin layin sunani. saboda suna da yawa su suka fi yawa da aka ce sai an ka faɗa su to abin zai tsafa yace wa ha? amma wasu daga cikin abubuwan da nake da kai bayanin su ba sunnoni ne qad yahtamilu al-qawlu bil qad yahtamilu al-qawla bil wujub an gane wa ba'dha qad yahtamilu yahtamilu al-qawla bil wujub wasu daga cikin kuma za su iya ɗaukar za su iya ɗaukar a ce wajibai ne su wasu daga ciki wal jazmu bi hadha amma yanke hukunci da cewa su sunna ne au bi hada su wajibi ne au ba ko kuma su sunna ne tunda sunna ya fara faɗa ita ce take da tsanni ta akan faɗar wajibin da ya faɗo yanzu ita to amma yanke hukunci da cewar waɗannan abubuwan wajibai ne ko sunnoni ne yulafi ta haƙiƙar ilmi yana cin karo da tantanciya ta ilimi saboda haka su ɓangaren abin da suke sunnoni wanda bai ce rukuni bane bai ce kuma wajibai bane ita to ya bar su a haka amma wasu daga ciki za su iya daukan ka ce musu wajibi za kuma su iya daukan ka bar su a sunnan to amma yanke hukunci ice sunnoni ne ko yanke hukunci ice wajibai ne yace a tantanciya ta ilimi bai taso ba eh, hukunci daya sai ya bar idan kai karatu ya faɗi yace ka tafi nutsuwa akan cewa wannan abin wajibi ne ka ka ɗauke shi a wajibi to ba za ka zo kana cewa albani ya sa cikin sunnoni ba saboda zakacinsa ko kaza ɗinsa to shi ma bai ce maka lallai idan kuma wato ya sa maka su a cikin sunnoni kai kuma kana cikin wajibai kana ganin su cikin wajibai an gane in ya sa su a sunna sai ka ce ya sako sako in ya kai su wajibi kai kuma kana ganin sunna sai ka ce ya maka an gane sai ce to sai na basu suna iya ɗaukan wajibi suna iya ɗaukan sunna amma ka yanke hukunci ɗaya a kan su to zai zama akwai wato ainihin rashin tantanciya ta ilimi haƙurin ka basu aka shi ya shi sa ne na basu a haka inji to idan malamai suna samu kansu a haka to kaga ba yadda aka iya wani abin dole za ka ji wani ya ce wajibi ne wani ya ce sunna ne to amma daga bayanan da ake a dai samun abin za a ma kwanta maka a rai sai ka ɗauki abin da ke yace wa rukun hmm. abin da ji an ce da shi rukun, abin da ake nufi da shi huwa ma ya cimmu bi shay'un ladhi huwa fi ne duk abin da idan akwai rukunin a ciki zai cika to shi wannan abin da yake zama da da cikar abin da yake cikin shi ake cewa rukun ba masallaci muke ciki ba to wannan rufin da ke kan masallacin nan bai isa idan zauna ba wannan sakandar ba wannan ba wannan ba wannan ashe waɗannan katangogin guda hudu suke ɗauke da rufin nan rukunai domin kuwa zaman rufin nan ba zai cika ba sai da su ana nufin wannan abin sai da shi zai da an raka shi wani abin ya raka to shi ne fassara da kuma cewa rukun abin da ake cewa rukun huwa ma ya kimmu bi shay shi ne abin da da shi abu yake ka allazi huwa fi wanda shi wannan rukun yake in muka ɗauki sallah ba yadda za a yi sallah ta ɗauka sunan sallah sai an samu rukun ba za ta ɗauka sunan sallah ba sai an samu sujjada ashe ruku'u rukuni ne a sallah kana zare shi za ce mun ga wane yana sujjada ba ruku in aka tambaya me karanta to da ku sallah da ruku duk wanda ya ba ruku an gane ku to duk abin da aka bare shi da ruku abin da abin da zai shi ba zai kamu ba zai kamu ba shi ne wa yanzamu min adami wujudihi lallai idan aka rasa samuwar wannan rukunin ya zama lallai a samu butulani ma huwa rukunin fi lalacewar abin da shi wannan abin yake rukuni a cikin shi sa muka ci sallar da ba sai ma shi kawo da kansu da shekar ruku masala duka da misali kamar ruku fi salati a cikin sallah ba huwa rukunin fihi al'amaru ko bi rukuni da biyu shi da cikin sarma yanzu mu min adami bi da kula ya zama lallai a sarama ta lana Kun kuma aka fahimci ta a gane su yasa saboda kasancewar ta rukuni al-Qur'ani wani lokacin Allah ya tashi magana sana sai ce warfa'u ma'ar raki'in kai ruku'u tare da masu ruku'u su waye masu ruku'u masu yin sallah su ma'ana kai sallah tare da masu sallah saboda kasance sa ginshiki sai ma su kira sallar da shi an gane ko sai ce wa sharɗi shi ko sharaɗi kan rukuni shi ma tamkar rukuni yake yadda shi a abu a biya shi in aka rasa shi a abu a biya lalace tunda haka ya ja mana rukuni ai ko to ce to shi ma sharaɗin haka yake me bambancin su da sharaɗi sai ce illa annahu sai dai shi sharaɗi ya kunu kharijan yakan zama a waje

ba sa ruwa shi rukuni ta yake da abin da yake rukuni a cikin amma shi sharaɗi in aka rasa shi a rasa amma kuma shi ya zaman gefe yake babban kuma da aka ce sharaɗi ne shi wannan sharaɗin a cikin shi ma gefe yake zai ba mu misali sai ce kalwa zuwa kamar alwala masalan bisa ga misali fi salati in ka kwatanta ta da sallah ai alwala zaman kanta take sallah ma zaman kanta take to amma alwala sharadi ce game da sallah duk wanda ya sallah ba alwala bai sallah ba to yanzu ka gane bambancin sharadi da rukuni rukuni in aka same shi abin ya tabbata in aka rasa shi an rasa abu sharadin aka same shi abu ya tabbata in aka rasa shi an rasa abu amma shi rukuni dunkulai cakudai ta da abu amma sharadi a gefe guda yake abun ma a gefe guda yake kama dai ana kama ta shan sai ke shafa la ta sifu bidoni sallah ba za ta taɓa inganta ba ba alwala Isa ma ne ahla ya ga mana wanda ya kuskura yi sallah ba da alwala ba da gangan yace ne ya samu an gane ko kaiwa sai ma ce kuma wal wajibi shi kuma abin da ake cewa wajibi dole huwa ma sabata al bihi shine abin da umarni na yin sa ita tabbata fil kitabi a cikin alqur'ani abu sunnati ko a sunna hadisan manzo wala dalila ala rukuniyati amma ba wani dalili da yake nuna wannan abin shi ne a abin da yake ciki au shar'iyyati ko ba wani dalili da yake nuna shi ma shar'i ne to abin da ya zama ba rukuni ba ba shar'i ba kuma umarni na ayi shi ya zo da alqur'ani ko daga hadisi to shi ake cewa wajibi wa yusabu fa'iluhu ana bawa mai aikata shi lada wa yu'aqabu tarikuhu ana kuma horar da ana hora ana hukunci na me zafi ga wanda ya bar wannan wajibin da yi ba illa da uzurin sai dai inda ya bashi ina da uzuri karɓaɓɓe a shari'a to sai zan ba a hukunta shi ba to wannan shine fassarar wajibi abinda umarni na a yi shi izo daga alƙur'ani ko umarni na a yi shi zo daga hadisi sannan kuma ba wani dalili da yake nuna shi rukuni ne ko sharaɗi ne sai ka ce to wajibi ne an gane yace wa mithluhu kwatankwacin abin da ake cewa wajib alfarku, haka kwatankwacin abin da ake cewa da shi farilla in ka an ce farillan alwala to ana nufin wajiban alwala in an ce wajiban alwala ana nufin farillan alwala da abu an fahimta da farilla a sai ce wa tafriqu bainahu wa bainal wajib bambanci tsakanin farilla da wajibi a zuwa cewa ai farilla inda ya bambanta da wajibi kada wajibi inda ya bambanta da farilla kada yake istilafi wani kirkirarren falo ne hadisi wanda yake fararre na dalila alaihi ba wata hujja a kan akwai masu rarraba ce wajibi bai kai wato girman farilla farilla ta fi wajibi wajibi bai ƙara ta farilla mana da mana yake ba su da wata hujja in kace su goma daga alƙur'ani ko da hadisi kuma gabata da suka bambanta farilla da wajibi to ba su to da ko kai ka huta ya huta da kai Sai ma wannan bincike sai ce wasu in kuma ka an ce abu sunna ne abin da ya safa ki fara wannan sharhi wato saboda ya ce a wannan sifat salatin nabi zai faɗi wani abin ya ce sharadi ne zai faɗi wani abin ya ce eh, rukuni ne zai faɗi wani abin ya ce wajibi ne ko sunna ce ya ce sunnonin ma bai faɗa ba ko ya ba su tunda sun yawa ko su san sunna ne to inda maka bayanin sun ba za ka tantance shi ne tun a muqaddima tun a gabatarwa yake ba su sai ce wa sunnatu in ka dace abu sunna ne ma wa zaban nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama alaihi Shi ne abin da annabi sallallahu alaihi da amince Allah tabbata a gare shi ya dimance sa shi ne abin da ka dimance ma wazaba annabi sallallahu alaihi wasallam alaihi ne abin da annabi kira da amince Allah tabbata a gare shi ya dimance sa min al ibadat na ibadu da'iman dindindin haka aka ga rayuwa annabi duk sanda zai ibada da yake yi ina yin wannan abu sai ce wannan sunna ce ma'ana hanyar manzo ce a wajen aiwatar da wannan abu tsarin manzo ne gurin aiwatar da wannan abu au galiba ko fatar mafi yawanci karanci ne kaga da yi abin ba to sai ce masa sunna walam ya amur bihi amra ijab kuma a tar abin bai yi umarni da yin sa ba umarnin dole sai ce to sunna tunda umarnin da yi a kansa ba umarnin dole ba wai babu fa'iluwa wanda duk ya aikata abin da yake sunna ana ba shi lada ana baiwa wanda ya aikata sunna lada wala yu'aqabu tarikuha amma wanda ya bata bai ba ba a hora shi ba a daukan mataki mai zafi a kansa wala yu'atab kuma ba a aibata shi ya dai tsara ladan da ya kamata ya samu da yayi saboda haka manzo yadi mai daura hannunsa na dama a kan na hagu a kan kirjinsa a cikin sallarsa sai ka ga ya sallah hannunsa take ba magana ta da zaune da kai shi ya dai tsara ladan wannan amma ba magana a samo shi a ce ai baya tsora hannu a kan na dama a kan na hagu kan kirji a ce sai ka ji a cikin ba wannan ba za a masa hukuba sannan kuma ba magana a zo a tashi hankali a kanka a wane kana wa kanka a asarar ladan wannan ibada shi a ke. amma kuma suka ɗauki wani sa kai ai ɗan sallah hannu sake ai kaza kaza ka ake ɗan halatta ɗan sallah hannu sake in ya fesa ikhlasi da nufa Allah da ita sai sallah ta fita salat a to ai manzo ya faɗa cewa wasu sukan shiga sallah su fita da ɗaya bisa biyanta rabi wasu su shiga su fita da ɗaya bisa goma ma'ana gwargwadon yadda zuciya ka tana ubangiji gwargwadon yadda ikhlasin ka yake a ibada gwargwadon yadda za ka samu sakamako to duk da ya tafi hannu in ya fi ka ikhlasi wurin da far ibada wannan abin da ya rasa na cikin hannu a wajen karfin ikhlasin sai kuma ya zo ya wuce ka a shi abin ba abin ka tsaya kalamar wani abin da kai fatan ka da yadda ka kere shi a yi wannan sunan to ka kere shi kuma kan niyyar to sai ka fice ka maka fintan ما لا يجب السوى وأما الحديث الذي يذكره بعض المقلدين أما حديث دوسو دقتكم kwaikwayo suke wato ainihin ambata وأما الحديث الذي يذكره بعض المقلدين أما حديث da wasu daga cikin ƴan kwaikwayo suke wato ambata in ka ji an ce muqallid wanda duk abin da wani ya ina nan akai ko a mutu ko a yi ko ya daidai ko bai daidai ba Shi ne muqallid amma in muqallid ya zama cewa abin da kai daidai yake tare da kai yadda kai zai ba wannan ba ba ce ma'azuwan ilan nabi suna masu danganta shi wannan hadisi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam kira da wani Allah tabbata a gare shi ya hadisin yake yake shi ne wanda yake cewa man taraka sunnati wanda ya bar wata sunna ta lam tanalhu shafa'a to ce tona ba zai samu shi ba yace wannan hadisin fala asla ba su shi na ba shi da shi bare a ce sami inganci ba shi da tushe manzo bai faɗi haka ba bala asla da mu ba shi da tushe an rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam daga wajen manzon Allah tira da amince Allah tabbata a gare shi sunna nawa ka bari manzo baya cikin wando har ƙasa kai ka taka ka taka ya fara kirga ya ce ba za ka samu cikin manzo ba manzo tsira da mace Allah tabbata a gare shi duk sir da zai fa mai cikakkiyar saka shi ba za ta matse shi ba bare ta bayyana wani tudu da kwari na jikinsa kuma ba za ta yi shara-shara bare ta ga wani sashi na cikin jikinsa guda da kafa shara-shara ta ce ba za ka samu cikin manzo ba ko da karasa wannan sunan a ce wanda za ta samu cikin manzo ba ku ba su yawa al'umma ta su ɗan eh, ne za su samu ko to shi ne ke cewa to wannan hadisi dama bai da asali da wajen mai wannan tana ta akore masa al'umma a ce duk ba za su samu shi ba wa ma kana kadhalika ko hadisin ku da ya zama irin wannan mara asali fala yajuzu nisbatuhu ilayhi fala yajuzu bi halatta ba nisbatuhu ilayhi danganta shi zuwa ga shi manzo sallallahu alaihi wa sallam me yasa bai halatta danganta shi ba yace khashiyatu taqawwul alai dan gudun ƙara wa manzo ƙarya faɗar abin da mutum bai faɗa ba ka ce ya faɗa kaga ƙarya ce faqad qala sallallahu alaihi wa sallam ma zo tsira da aminci Allah ta kuta a gare shi ya ce wa man qala alayya ma lam aqul wanda duk ya faɗa min abin da ban faɗa ba falyatabawwa maq'adahu minan nar to ya tanadi gurin zaman sa a wuta wannan kuma tabbataccen hadisi inda ba za ce wanda ya haka tufa ga mutum ce ya ce duk wanda ya rasa sallarsa ba zai samu shekarsa ba to ba kai a ciki tunda cikin bai da tushe daga manzo da sama ba za ka ce manzo ya ce dan kan ma ka shiga cikin wannan suka ga manzo abin da bai faɗa ba wa inna min nafilatil qawl la yana daga cikin ƙarin bayani da ko ba faɗe ba matsala ba in an ce nafila ai ko a sallah aka ce wannan balla to wannan nafila nafila ai ko kai ko ka ki ba za ka masa dalle amma da za ka yi za ka samu ladan ku sai ce wa min nafilatil qawl ina daga cikin ina daga cikin cikon zance wanda bai zama dole ba amma dai zai cika zance in an yi shi an azkura in an bato cewa annani haqiqa ne lam altazim fihi taba'an li aslihi mazhaban mu'ayyana lam altazim fihi ban kaka ba wa kaina ba a wannan littafin da na rerayo me taba'an li aslihi fiyayya ga asalin shi littafin shi ba wanda na rerayo din me bai kaka ba kansa ba madhaban mu'ayyan bin wata mazhaba kwaya daya tantantacciya yake akan mazhabin malikiya ya littafin ko ce akan shafiya ya littafin ko hanafiya ko hambaliya yake ban sa kaina a wannan dama shi ma wancan asalin da na rerayo ban ɗaukar wa kaina zan haka ba shi ma wannan da na rerayo ɗin ban ɗaukar wa kaina zan haka shi ban ware ba za ba ɗaya nace ita kawai nake da ita ba duk abin da zan kawo abin da take shi zan kawo من المذاهب الأربعة daga mazhabubun nan guda hudu al-muttaba'a ababan bi wa inna ma talaffu fi abinda dai shine na sanya na shiga in an ce suluk shi da ka samu ta hanya dokar man salaka tariqan in ta su fihi ilman wanda ya bi wata hanya ila da neman wato ilimi a cikin ta to sai ce wa inna ma salaktu fi kawai na kama hanya a cikin shi wannan littafi maslaka ahli hadisi irin hanyar malaman hadisi alladina waɗanda yaltazimuna al-aqda bi kulli ma thabata anhu sallallahu alaihi wasallam su ko suna kakaba bawa kansu ruko da duk abin da manzo ya faɗa to ma duk da manzo ya faɗa a gama da sallarsa shi zan gaya maka wata maza ba ta faɗa ba ta faɗa ba yin ta ba ta yin in an fahimci yake min alhadith ina abin da ya shafi hadisai duk in dai hadisi ya zo ko zai fara ba abin da manzo yake ba kuma abin da yake wani zalika wannan ne ma yasa kana mazhabuhu mazhabar su malaman hadisi ta zama akwa mafi karfi min mazahibi gairihim daga dukkan mazhabobin da ba su so da su kana cewa da su kaza za su da kai manzon Allah kaza kaza ba ka ce wata maza ba su zuci ta manzan an gane ko ka kaga aka kama maza ba manzan Allah hai ba magana ka ja Ya ka aiko da addinin gaba ɗaya to shi su ne tsarin da suke yi malaman hadisi ko su san malaman da suka zo suka yi wannan kokarin da suka yi kuma ba su ce idan an samu hadisi na manzo ya tabbata kai watsi da shi ka kama magana shi ijtihadi sai kuma Allah bai karkata musu ilimin duk abin da ba zo da shi su kadai ba wani abin sun iya wani kuma ya kuce musu shi yasa sai ka tara a wani gurin wani yana da gidi a wani gurin wani yana da gidi a wani gurin wani yana da gidi to in ka ɗauko salon karkata maganganun su inda wani ya samu ɗan tasgaro sai ka bari sai ka kama wanda yake ya fi shi inda wani ya samu tasgaro sai ka bari sai ka kama sai ka tashi da kokkara gaba ɗaya na su saɓanin ko kuskuren sai zama kai alkhairi ya haska maka kai ka bi kuskuren da suka yi ka bi daidan da suka to amma wasu shi aka haka zai ce an raina malaman ya ma za a zo a ce malam imam mali ya tafi akan kaza wani kuma ya zo ce ba haka ba an magana ya ce manzo Allah to ya kuma ya kuma maliku sanin manzo Allah sai ta faɗa a'a ba an yi bane dan a soki maliku a'a a matsayin na wanda bai kai manzo ba dole sai an samu wannan gazawa a gurin to sannan ma ya ci gaba da cewa wannan yasa mazhabar malaman hadisi ta fi sauran mazhabobi karfi kama shahida da zalikal munsifuna kamar yadda masu adalci suka shaida da haka min kulli mazhabin daga kowace mazhabar da ta sani za ka samu adalai ɗan mazhabar za ka suna cewa mazhabar malaman hadisi ta fi mazhabar ta karfi sai ka tattara wani ba malikin ya ce mazhabar malaman hadisi da suke bin hadisin kawai dai inganta ta fi mazhabar malikiya sai ka zama wani hanafiya ya ce ta kuma zabar hanafiya sai ka zama wani dan shafiya ya ce ta kuma zabar shafiya sai ka zama wani dan hanbaliya ya ce ta kuma zabar eh, eh, wato shaibar hanbaliya an gane ku ita min humal allama daga cikin irin wannan malaman masu adalci akwai mai yawan sani abul hasanat wanda ake masa alkunya da abul hasanat baban kyawawa annaknawi alhanafi shi ba hanafi ne mazhabar hanafiya yake kai alqa'il wanda yake cewa wa kaifa na? to ta ko za a ce ba a samu mazabar malaman hadisi ta fi ƙarfi ba وهم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم الحالي سنة مغادا النبي محمد إلى دامش أمد ثبتها بريشي حقا نكسيا tunda duk maganar da ya faɗa da ta tabbata ita wannan magana ta farko kuma to ko taya magana su ba ta fita kuwa ƙarfi ba taya kuma za ba su ta fita kuwa ƙarfi ba tunda sun kama wanda baya ba daidai ba a bar shi akan rashin daidai da yayi wani abu na fifi da shi Allah ya masa birki ya ce ka bani. to kai kuma da baka samu nan baya za ka magana ka ce karfin taku ce wani wabi shar'i kuma wakilan shari'ar mansu su malaman hadisi siddiqan na gaskiya yace hasharan Allah fi zumrati Allah ya tashe mu cikin ayarin su wa amatana ala hubbihim kuma Allah ya kashe mu akan kaunar wasiratihim ya kashe mu akan wato bin tsarin da suke sira shine hanyar da muke tafa kai kama ka bi ka tafa sai ma ne yake da cewa wa rahimallahu al-imam ahmad ibn hanbal Allah ya ji dan imam ahmad dan hanbal shi ba إذ قال إن ديك شوى دين النبي محمد الأخبار نعم المطية للفتى آثار لا ترغبن عن الحديث وآله فالرأي ليل والحديث نهار نعم. ولربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس بازغة لها أنوار والشمس بازغة لها أنوار شيء ما أمر إلى شوى دين النبي محمد الدين النبي محمد إرادة أمريكا الله سبحانه وتعالى أخبار الحديثين hadisan da ya zo da su na barta wa sahabbai suka labarta wa tabi'ai su kuma suka labarta wa mabiyan su to addinin annabi Muhammad kenan ne abin da ya zo da shi na bayani na sharhin alqur'ani da bayanin ni'mal maqiyyah madalla da abin bayarwa lilfata da kawai a faru a ce ya samu karin hadisi madalla da abin da aka ba fata saurayi ka gina saurayi da sunan hadisai ingantattu bayanan manzo to madalla da abin da wato yake kai irkun ku mai duka la targaban na anil hadisi kada ka kuskura ka kyamata hadisi wa alihi da ma'abotansa malaman hadisin ke far ra'ayu layl duk inda ka ga ra'ayi kamar dare ne ka san ku dare duhu ne da shi ita to ra'ayi ma in kana so ka san fassarar ra'ayi to duhu shine fassarar wal hadithu naharu shi ku hadisi haske ne na yi in gari ya waye ai ba ka tsoron ka je ba amma da daddare inda ka saba bin ma da ka ga wato dan shirin taya da aka sa a dan gefen nan aka ce kar a shiga nan kai da ka ga tana da tunanin ko wanda ya sake maka ina ina jira ka ga ko ya ce ka Ba ka saba ganin ta da rada amma ko da ka san ka da ko na min da ka san ka sake layi ko da ka maka a san ka kwamba ce ka mutum ka san ka na. an gane Da shi duhun dare wa yake raza ne yake baro ba wani wasu take wasu da sai ce to ra'ayi haka yi in dai ra'ayi ne dan tsagwaro mara hujja to kama dare shi ku hadisi bayanin manzo ingantacce na hawo haske ne na yi ba magana duhu a ciki sannan ci gaba wula, wala rubba ba jahilan fata asaran huda da dama za ka sanar da saurayi ya jahilci wato asarar huda kamar ta ce wani alama ko wani wato eh, haske na wato abin da ya shafi shari'a da dama sai ka da saurayi ya rasa hasken shari'a ko ya rasa bin turba shari'a al'asar ina zuwa da ma'anar alamar da ko wani gurbi ko wata ne na abu shi ne kamar da Allah yake cewa eh, inna nahnu nuhyi al ونكتب ما قدموا وآثاره Allah ce mu ne wasu muke raya matattun da muka kashe wa naktubu ma qaddamu kuma mu rubuta duk abin suka gabatar na aiki wa asarahum da abin suka tafi suka bari ma na alkhairi to asar kaga alawar abin da ka tafi ka an gane ko asaratin min ilm alamatan min ilm wani abu na alama na abin da iya kalla ce eh, wannan kawo wani ne wannan alamar abu kaza na wani ne to ike cewa wani rubda ba jahila fata afaran huda akan samu to tare ko kuma lokaci dalli fatar da saurayi ya rasa bin jirbar shari'a washan su ba zika ga rana ta fito da haske laha anwaru tana da haske ko ina amma kuma ya rasa shiriya. saboda mai bai kama ta ba abin da yake cewa ga wato hadisai a fili bayanai na malamai na hadisan ingantattu da kuma abin da suka kunsa a fili amma wani ya tafi ya saba ra'ayi ya bar hadisan ga shi saurayi mafi karfi wanda za a mora amma kuma rasa shirya an fahimta wannan ita ce muqaddimar malam albani ta wannan littafi kafin a shiga cikin littafi shi muka kalli wannan muƙaddima a rairayenta abinda malam albani ke so ibamu ko wanda yake da muhimmancin da mu kula da shi mu rike ya mana bayanin me rukuni ya mana bayanin me sharadi ya gaya mana bambancin da ke tsakanin rukuni da sharadi da duk in kana da ana faɗin rukuni rukuni rukuni ka san fasara su zai ya mana bayanin in kana da ana faɗin sharadi sharadi ka san me yake ne ba ka ka ji bayanin me bambanci tsakanin rukuni da sharadi ya kai ya mana bayanin a mukaddima kawai tun ba shi da littafin sannan ya mana bayanin me ake cewa wajibi kuma me farilla suna da bambanci ko ba su da bambanci ko aka tambaye su kai ma ka zama malam akan da bambanci tsakanin farilla da wajibi ko ba ya kamata kai ka fita daga wannan ba sannan ya ba mu bayani akan me ake cewa sunna ko an wannan sun mafi yawanci ike yi amma bai yi umarni na a yi shi dole ba ya ja mana wannan shi ne sunna aka za su ce da kai kai ahalin sunna mai sunna sai kai bayani an gane ko sunna shi ne abin da manzo duwar idan wani yana yi ko mafi yawanci ike yi ko bai ce tilas ba to wani a cikin ibadu ce amma an ce suna a dunkule shi ma tsarin da ban zai rayu a ko da tilas ko ba na tilas an gane ko sannan kuma ya kare mu da bayani akan cewa mazhabar da malaman hadisi suke kai ta fi dukkan sauran mazhabobi kaɗan me dalilin sa saboda su hadisan manzo suke rikunkumewa sun gaji hadisan manzo sun kafu a kai shi yasa sun kuɗe su ba zai yi ba in ka bar mazhabar na an tafi za ka dawo an gane ko to sauran mazhabobin kuma za ka iya samu a wani gurin a wani gurin a ijtihadin su yi kokari su yi sun ijtihadin za a ce suna da ladan kokarin na su gano daidai amma kuma sun kuskure wa daidai, Allah ya kai su a kuskura kai kuma sai ka karu da ce wannan kuskuren tunda Allah ya sa ni na gaba shine daidan sai ka kama daidai. Duk da musu a Allah ya kai su kuskure ba su ladan kokarin gano gaskiyar da wannan shine abin dunkule abin da bukatun mu suka kuma ita za mu tsaya a kan dama mun yi karatun su kuma dalibin ilimi za a rika yi kaɗan ba magana a tula bane a su kuma tambaye ka duk babu kuma a shirya sannan ka maga wani tafin nan Allah don san zan tambaye ka me sunna me sharadi me rukuni me bambancin rukuni da sharadi me bambancin wajibi da farilla wanda ya ci amsa ina da kaso mai tsoka na kyauta da kuma ƙarfafa gwiwa eh. to ƙara za mu tafi a kai shi ne kusan da muka karatu muka zo ƙarshe to za mu buɗe filin tambaya ɗaya zuwa biyu zuwa uku in yana ya ba da addu'a akan uku addu'a in bai bayar ba a tsaya iya uku kuma ka iya tambaya ta ce an saka sai ta ci mai zuwa in tana buƙatar ƙara mata da shi ko kuma ka tambaye ni ce ba amsa in ko ina ganin maslahar amsar ba ta taso ban faɗe su, kowa ya ce ta ke ɓantacciyar kai da ni ne ka fito da ita a fili sun ce maka ba amsa saboda maslaha ko kuma in na ba da amsar me ko a fahimce da a fahimce ka za a mana gurguwa fahimta sai ce ba amsa ban samu matsala da ni da sabon wanda ka a an gane ku? Eh, sai a yi haƙuri da mu eh. wanda kuma in rubuto in ka ta amsu nan take an amsa kuma ta matsala ta zuwa lokaci sai ka Allah ya samu da shi ko da yake ba tambaya ko a kira na da tambaya Thank you. وما أخطاكم تحسنون فاستوى الأدلة الثالثة في مقال بيان الشيء wani lokacin da mutum misali ne ya rasa ya ya yi to Allah yana sa ya ƙarin bayani kan hadisin da ke cewa ku zo wa kada ku zo wa sallah cikin gaggawa ku zo mata kuna masu nutsuwa a sannu a hankali abinda kuka riska ku salla abin da ya tsere muku ko kuka rasa ku ciko to da Allah ya ƙarin bayani wajen maganar a ciko din nan ya ga wasu idan suka bi sallah tare da limamin sun rasa a ɗaya mu ɗauka sallar magariba aka yi raka ɗaya ba ka samu guda ko ɗaya ta kurce ma ita to wajen a ciko ɗin na ya go in suka tashi sai ka ga misali mutum wani sai iya fatiha kawai karatu a ɓoye. sai ya zauna ya tahiya sai ya sallama shi kuma nan ya tashi da suka raka raka ɗaya shi kuma sai ka ja fatiha da sura karatu a fili sai zana ya tahiya sai ya kalla. ya abin yake an rawa man hankali an gane ko to abin da yake akwai shine wajen fahimtar ma'anar fa'acin mu da kuma lafazin da ya zo da faɓaɓu wajen fahimtar sa aka samu bambancin bayanin malamai akwai malaman da suke cewa kalmar fa'atin mu abinda manzo yake nufi ku ciko al-itmam shine cika abu wa atmamna da Allah yake magana mai ɓaci sa da wato alƙawarin haɗuwarsa da annabi Musa wa atmamna ha da ashirin ko wa mai ɓaci rabbi da arba'ina laila ko saboda haka to hamma abin da ya cika itima cika sa'atin mu ku cika sai malamai suka ce wani kasu cikawa wani abu ya gaba ƙarar shi za a kawo cika ta wancan abin da ya gaba ko suka ce to tunda ka cikawa ne ya ake cika da sallar magariba ai rakoyin da ka fara yi su ake ɗauka na farko wanda zai zo a ƙarshe ita ce cika shewa to da tunda ka samu rasa biyu da liman akan cika cewa ɗaya za ka yi kuma ake cika cewa ɗaya ake a ƙarshe fatiha kawai karatu a koyi shi ne ka ciki an fahimta ku me yasa to raka aka ta farko ita ba ta zama fatiha kuma karatun a koyi manzo da yake ka zo fatar da neman kamar biyayya ba ruwanka duk da ya ce ko rukun ka tar da shi ne da karatun fatiha da da karatun surar da kai ka sha amma kuma da kai kaɗai da aka ce baka sha ba in kai ba fatiha ba ta yi ba ko ka ce to in kana bin jama'a ko abubuwa da ba da suke faruwa daban-daban wanda ya tarin man da kana kai kai kaɗai ko kuma ce kai ne limamu saboda har zuwan ka tashi cikawa sai kai fatiha ka ko sai kai sallama karatun ka a ta farkon ka da ka zo ka eh, bi kai da ka bi ba dan da ka zo ka bi shi ta farko ta farko a gurin ka amma shi ta bi a gurin sa ya yi fata da zura karatu a cikin kai take ce ta farko da ka fara ta ta biyan da ka samu sai ka tara shi kuma ya karatu a boye shi ko da ma ta kashe ka shi to yanzu da za ka ta uku cikon sallar ka ta magarba ya ake raka'a ta uku ta magarba fatiha ake karatu a boye haka za ka ya aka yi saka ta biyu ta zama da fatiha ba fatiha da sura ba biyayya ga liman kai dan kabila ba dan ka ka ne. to wannan shi ne abin da da dama daga cikin malamu suka fita amma wasu suka ce to mu kuma abin da muka fahimta a kalmar faqa mu mu fasar da muke ba ta kura mu ku yi abin da aka yi yadda aka yi san da ba kwa to ya neman yayi abin da i sanda ba ka nan a raka biyu da ka samu a magarba kar ba wacce ka rasa yaye ka fatiha da sura karatu a fili sai suka ci tuma abinda muka fahimta da lafazin da ya zo da bu ba fa'atin mu ba ina nufin arabu a yi abin da jemen ya yi yadda ya yi sanda ba a nan sai suka ci abinda muka fahimta ko in ka tashi fatiha da sura za ka ka yi abin da mai isan da bakka na shi ne ka ramu sai waɗansu malamai suka ce to kun kuskure fahimta da wata hujja za ku ce mun kuskure suka ce ai ta kalmar da kuka rike faqabu kuka fasara da da aramu to ba da wannan ma'ana ke zuwa qur'ani da hadisi suka ce to ku faɗo mu suka ce ai Allah ya ce fa idza qadaytu manasikakum fadhkurullaha ko idan kun cika fa aikin hajji kuna nufin an ramu aikin hajji ake ramu aikin hajji an gane ko Zaka ce kuma Allah ya ce faɗi za ku da ya fi salat fanta shi fil ardi wata gumin fadin bayan ko idan an cika fa wacce ta juma'a ko ku watsu a ban ƙasa to kuna so ku ce bulan an rama su sallar juma'a kawai da kasan aka rama ana ji ko suka ce ai dai kalmar ce faqabu qadiyat qabaitu duk dai ita ce suka ce to ita ma wannan faqabu din da kuka fassara da alamu fassarar ta a ciko saboda aka cikawa zai, suka ce to kai ma mu duk da tunda kun ce da baya da baya za a yi abin da ke ke san da ba a nan to sai ya zama sallar sa kuma sai ya kabbara haramar shi tunda da baya da baya ke to ko tunda ya ce shi yanzu ba farkon shi shi farkon da ya samu da neman duk da ya yi wani abu baya ya ce wanda ya samu shi ba ita ce ta farko ba yanzu ne zai yi wata farkon to sai ya gama kuma sai ya kabbara haram tunda kabbara da ibe da ta farkon sallar da ma yi an fahimci gani to in baka yi wannan bayanin ba wani kwazo kake da shi ai a sallar magarba in aka samu raka a biyu ta karshen fatiha za a koyi a cika ta an gama sai da kaji sabon karatu kuma saboda shi karatun iya dan wanda i a karatun firamare amma in karatun sa ya nisa ko maliki yake zai ga yadda ake gwabzawa wannan malamin maliki ya faɗo wannan ya faɗo wannan rufe, wannan wannan rufe a samu wanda ya fi ƙarfin hujja ko sai ka ɗauka to amma shi ma da yake akan wannan ba laifi ba matakin ta ne ya jaza maka domin duk haka muka faru wanda muka je jami'ar madina aka ɗauko mana guda yakin musulmi a kamun abin da malikiya ta ce a kamun abin da shafiya ta ce a kamun abin da hanafiya ta ce a kamun kaza sai a ce to wanda ya fi ƙarfin hujja kaza saboda dalilin kaza kan da ban yi wannan ba muna jin duk wanda ya san malikiya to kamar ya zagi annabi an gane ko haka karatun yake kana ƙara faɗi kana rage faɗi kana ƙara fahimta abubuwa Allah ya samu da subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik kada mu tsaya ta saboda ku babura